projet Garci Sahel. Projen Garci Sahel hani ne na kungiyar kasashen Turai da Garci ta Espanya ke jagoranta tare da haɗin gwiwa jandarmarin ƙasar Faransa, Cavalry ta Italiya da kuma Guard National ta Portugal. Ranar ɗaya ga watan Maris 2017 eh, muka soma zartar da Proje. Gurin wannan Projen shine girkin rukunin Dakaru na musamman a cikin jandarmari jandarmari na kasashen resen Sahel gami da Senegal kuma a ƙarfafa musu su iyawar kwarewa bisa fanni kala-kala da kayan aiki ingantattu da samun horo na kwarai kuma za a girka su a faɗin shimfiɗar jason sahel baki ɗaya tun daga mauritaniya har zuwa chadi kusan jandarmu dubu da dari takwas muka baiwa horo da za su kasance a shirye zuwa karshen waga shekara ta 2021 dukan ƙasashen sun nuna sha'awar bayan tallafi ga gendarmerie ko shirin garsi yana tallafa ko kawo goyon baya ga al'ummin yankunan? Hakika, jandarmari kuliyomin Kunsan ya zame mata sabo na ƙoƙarin kusantar al'umma. Kuma ƙoƙarinmu kullum shi ne na taimakawa al'umma da ke wurin zuwa kyautatar batun tsaro. Manufar ƙarshe ta Frojan Garci shine kyautatawar bunƙasa tattalin arziki mai ɗorewa cikin mutuntawar ɗan adam da na jansi. Mun haɗu da dakarun Garci cikin yankin Abalak, dakaru ne da al'ummomi suke yabawa a yau yau ana iya cewa aikin da Garsi take nan tana yi ya cimma muran da ake so. Garsi rukuni ne mai kwarayar gwaninta a cikin dukkan kasashe da aka girka shi. Kuma ga hakan aikin da suka yi a Abala inda aka musu wani kwantan bauna da ya halaka jandarmomi biyar. To amma an kuka je a cikin dukkan kasashen Sahel inda Garsi ta bunƙasa ina ganin za ku samu shaidar al'umma da ke nuna gamsuwarta na samun rukunin dakarun Garci a kusa gare ta. Wani kira gare ku ga al'ummomin yankunan? Zuwa ga al'umma da ke wurin tambayar su kaɗai ne ke da su ba da yarda ga jami'an tsaron su. Musamman ma jandarmeri inda a cikin su akwai rukunin garsi da aka baiwa horo na musamman ga mutunta 'yancin ɗan adam. Al'umma kuma tana iya kusantar rukunin nan na garsi don samun dukkan taimakon da take so. Studio Bar.